amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, barkanmu da sake haduwa a ah, zama na biyu a ah, wannan masallaci mai albarka na Abba Islamic Center a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha a don gabatar da muhadara kashi na biyu mai taken abubuwan da manya-manyan zunubai suke janyowa ko suke haifarwa wanda jiya malam ya mana akan muhimmancin zaman lafiya to yau kuma shine taken wannan muhadara insha Allah da malam zai gabatar sannan a tare da mu kuma akwai ɗaya daga cikin manyan malamanmu shi ma daga Kano Dr. Ismail Kura wanda da shi muka so gobe ya ce mana wani abu to amma kuma a goben zai yi tafiya insha Allah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 ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم الحكيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الجر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يندل نكي مغانا منا شاتر نيغا وطن المحرم hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan takwas shekara 2022 a cikin wannan jiha wannan birni na Yola a wannan masallaci na Aga Islamic Center wannan shine haɗuwar mu da 'yan uwa karo na biyu kamar yadda malam ya riga ya ainihin wato ya gabatar abin da aka ce za a yi magana a kan shi yanzu kutura da manya-manyan laifuffuka suke haifar wa mutane a rayuwarsu Allah ka raba mu da gima-giman laifuffuka a ko shakka babu mun san cewa Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya halicci annabi adamu tun farko ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa cewa suka yi ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima yanzu ka halitta ka zo ka saka a cikin ta wanda zai zubar da jini wa nahnu nusabbihu wani wa nuqaddisu laka bayan mu muna maka tasbihi muna tsarkake ka qala sai Allah ta'ala ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba shi yasa zan yi haka da haka kamar yadda muka faɗa jiya muka ce Allah yana da alhujjatul baliga sannan yana da alhikimatu tamma to ita tsarin duniyar yadda yayi ta bai yi ta dama don wanda bai laifi ya zauna cikin ta ba ke sa da wasu suka yi magana suka ci ya za a sanya wanda zai yi kaza zai kaza Allah ya ce muku ni na san abin da ku ba ku sani ba da haka jarrabawa ta farko da annabi adamu ya fara samu Allah ya ce wala qad ahidna ila adama min qablu nasiya mun yi wasiya zuwa ga annabi adamu ta hanyar an zaunar da shi aljanna ga wahayi an masa an ce masa ga bishiya kada ya ci amma fanasiya wannan fanasiya ba ya manta ba ne fataraka umarnin da aka yi masa na cewa wannan bishiya wala ta ƙaraba hadihi shajarata da sai ya bar wannan umarnin walam najid lahu azma ba a samu annabi adamu yana da juriya da hakuri ba akan abin da Allah madaukakin sarki ya ce masa kada ya yi to shi yasa suke cewa rayuwar ɗan adam mafi soyuwar abu zuwa gare shi shine abin da ka hana shi yasa ɗan adam tun yana ciki kafin ya zo duniya da Allah ya ba da labari cewa hal'ata alal insani hinun min dahari shin wannan istifhami ne da ma'anan tabbas labari ya zo wa ɗan adam an yi lokacin da lam yakun ga kura. bai zama wani abu da za a ambace shi ba daga baya Allah ya ce inna khalaqanal insana mu muka halicci dan adam min nutfatin daga digon mani da amshajin muka cakuɗa shi ya koma jini ya koma mudga daga nan nabtalihi za mu jarrabe shi to da ka zo duniya dama za a jarrabe ka mafi girman jarrabawa shine za a baka umarni za a ce kai sannan za a ce maka ka bari da haka Allah ya ce ayi hasabul insanu yanzu dan adam yana tsammanin mu shi mu kawo shi duniya an yi taraka suda a kyale shi ya rayu sagaga yadda ya ga dama babu doka ba zai taɓa yiwa ba sannan za a jarrabe ka da hani sannan wajen jarrabawa abinda za a ce maka kai sai zama baka cika san shi ba abinda shi kuma za a ce maka ka bari shi kuma shi ka fi so shi yasa yau inda za ka yi bako zo gurinka ka kawo masa kwanuka guda goma na abinci ba zai iya cinye abincin ba wannan na kayan ciki wannan na farfesun kifi wannan na kansa wannan na kaza sai ka bude guda tara sai ka ce to wannan na goma don Allah ka ka buɗe ba ka ce mai kai ya buɗe ba wallahi kaman ka zaga shi ne kana tashi sai ya dan fakidan ka ga yaushe zaka mutu ne ko bam ne a ciki din ya buɗe ya tashi sai dai ya tashi wallahi amma sai ya buɗe ya ga mai kici wannan ita ce abinda Allah madaukakin sarki jarrabawa da ya ɗan adam da haka Allah ya ce fa nasi wa lam najid a azma to daga nan ne yace wa id qulna lil mala'ikati sujudu li adama sajadu illa iblis aba aka ce mala'iku su sujjada suka yi shi ma iblis ya ce ba zai ba sannan Allah ya ce fa qulna ya adamu muka ce ya adamu inna hadha aduwwun laka wannan makiyinka ne wali zaujika sannan makiyin matarka ne duk wanda Allah ya ayyana shi ya ce wannan makiyi ne to ƙarshen ƙiyayya ta ƙare domin wanda ya san ya alamu kha'inatul a'yun wa ma tukfi sudur ya nuna wani ci wannan makiyinka ne yanzu an tashi karatun nan zaka tafi gida kawai kaya kaya kaya sai kaga an kama ka ana kama ka sai wajen yan sanda daga wajen yan sanda sai kotu ana zuwa kawai sai alƙali ya daure maka yanke maka hukuncin zaman gidan yari rai da rai lafin prison da aka kai ka sai Allah ya sa sai ka kubutu sai ka zo ka gane ai wani ne shi ya kulla maka sharrin da aka ba wannan da Allah za ku shirya da shi ko har duniya ta tashi a ce an kai ka gidan yara za ka zauna zaman rai da rai to shi fa shedan abin da yasa Allah ya ce makiyi ne ba wai zaman prison ba a jahannama yake so dan adam ya ji a zauna tare zama na dindindin ba shi yasa Allah ya ce inna hadha aduwwun laka wa li zawjika wala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa to wannan aljannar da kuke ciki kaf ku bari ya fitar da ku daga ciki za ku sha wahala sau da nan inda kake ciki inna laka Allah ta a fiha wala ta'ara ba za ka ji yunwa ba sannan ba za ka yi tsiraici ba hadisin abu sa'id na kudiri cewa yi manzon Allah ya ce inna Allah khalaqa jannata adn Allah shi ya halitta aljannar zama wa banaha bi yadihi sannan igina ta da hannun shi wannan gidan da aka ajiye annabi adamu fa labinatan min fitta bulan da aka gina gidan bulo ne na zinari da azurfa sannan waje ala milataha almis in aka dauko bulan zinari da bulan azurfa sumuntin da ake sawa ya rike bulan shine almiski waje ala milataha almis sannan turba gidan zafaran ne da aka gama gidan sannan aka kawo wa hasba a ƙananan tsakoyin da aka zuba a cikin gidan diamond ne lu'ulu'u ne aka zuba ba to wannan gidan fa shine aka zaunar da annabi adamu sannan aka ce gashi nan duk abin da ke ciki ya ci amma da wannan bishiyar ko kusa da ita kadi sannan aka ce masa anan to ba za ka ji yunwa ba kuma ba za ka yi tsiraici ba wa annaka la tazma'u fiha ba za ka ji kishi ba sannan wala ta tadaha ba za ka shigo rana ba kana neman abin da za ka yi amma ina waswasa sai shaidan ya zo ya sa masa ainihin wato waswasi waswasa wato shaidan ya zo ya sa masa waswasa waswasa ilaihi shaitan qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil kulli ba zan nuna maka bishi da in ka ci kuma ka dawwama ba wa mulkin la Bala, za ka samu mulki na dindindin duk ba abin da ke kashe mutane ba yanzu a rayuwa da malaman su ba ce maka wa akwai wani abu na dindindin lau damat ghairi kama wasalat ilayka duk makamin da kake kai da ana zama na dindindin to wani zaka samu dindindin samun ka dalili ne kuma sai ka rasa wani sai ya samu ka je duk gidan gwamnati yanzu in ka je gwamna ne yanzu sai kaga hoton gwamnoni kafin shi alama ne zai tafi za a zo a makale hoton wani gwamnati to sai a zo a ce maka wai wai kowani wani abu na jiddi walau kanat ad-dunya tadumu li ahli hala kana rasulullahi hayyan wa baqiya inda a ce wani mutum ya dawwama a duniya girmamawa ne ba wanda ya cancanta Allah yi masa haka kaman annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ta sa masa wasi me ya faru ba aka ha, sai ya ci da shi da mata daga nan ne malamai suka ce saboda tasiri na saban Allah yana zaune da cikin mutunci da rufin asiri amma ne saboda Allah ya ce masa kada ya abu yana cin bishiya fa badal lahu ma sau'atuhuma sai ga tsiraici ya bayyana ta yadda tufafin da ke jikinsu ba zai iya zama a jikinsu ba wa tafiqa yaksifani ma min warqin janna in suka tashi suna karime karime ganyo suke karimewa dan su rufe tsiraicin su da shi Allah madaukakin sarki ya ce wa sa adamu rabbahu bagawa annabi adam ya saba ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar Allah ya ce kada a yi abu kuma ya sauka daga kan umarnin da Allah madaukakin sarki ya bashi to ba laifi ba ne matsala kamar da za mu bayyana abu biyu ne ya fi matsala ka yi laifi ba kama gane laifi ba ne babu ran da za ka dawo ka gyara wasu jara'arsu ya kai ga su yi laifi kuma su halatta wa kansu laifin to yin laifi ka halatta wa kanka yin laifin ita ce babban matsala ba ba ma yin laifin ba ce sa da yawa wajen wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan suke hawa doron nasu wajen fassara suna yin kuskure ce wanda ya kashe mumini da gangan to sakamakonsa jahannama dole sai ka yi takadirin abu biyu wanda ya kashe mumini da gangan sannan ya halatta wa kansa kisar kuma ya mutu bai tuba ba to fa da za'u me zai zama khalidan fiha ne saboda halatta kisan ne ba saboda aikin kisan ba to da ittifaqin malamai duk wanda Allah ya haramta abu shi kuma yazo ya halatta wa kansa abu to wannan ritta ne fita daga addinin musulunci ne ko da mutum yayi da cewa shi musulmi ne da haka Allah ya ce sun mastabahu rabbuhu sannan Allah ya zabi annabi Adamu wa ba alaihi sannan ya karɓi tubarsa wahada sannan ya shiryar da shi da lokacin ne Allah ya ce qala bi tsamin hajimi ku sauka ku duka ku sauka daga aljanna me janyo daga cin bishiyar da Allah ce kasafi suka ta aka ce ku sauka kuma za ku zo duniya nan ba a zo kun liba adin adu sashi zai zo yana ƙin sashi yau ka duba ka gani riga an ka canza wanda sai kun yi rigima da shi don me ka canza riga ba a adukum a ba'adin adu haka sashi zai zo yana kin sashi sai Allah ya ce amma ba zan kyale ku haka fa in ma ya min ni hudan zan turo manzanni da shirya daga gurina fa ba a hudaya duk mutumin da ibi shirya ta fala ya dillu ba zai ɓaci ba wala ya shiga kuma ba zai sha wahala ba shi ɓacewa ta ɓarkin Allah in ana maganan wani ya ɓace ba za ka gane illar shi ba sai ka je lahira amma ka ɗauki misalin masu zuwa aikin hajji kaɗai ran da za a ce maka an taso ranan da ake tasowa daga musdalifa an kwana za a zo a jifa babba a wannan ranan wani in ya kuskure wa hanya tun safe billahi rana na iya faɗuwa yana neman hanyar su bai gane ba sa Allah sai ya kwatanta ya ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahada an man yamshi mai yanzu wanda ke tafiya kifa akan fuskarsa zai zama daidai da wanda yake tafiya mai kake duk wanda ke tafiya ba akan tabarkin Allah ba kwacin shi kaman kai ne yanzu in aka tashi ka buga babur ɗinka ko ka kana tafiya ka san in ka zo nan kwana ne ga inda za ka shiga da kuma wanda yanzu a tashi a kifa fuskarsa a ƙasa a ɗaure kafarsa a mashin din a jashi a gida da shi da gudu wannan shine kwatan kwatan su sai Allah ya ce ba zai bace ba ba zai sha wahala ba to yana daga cikin abin da ya haifar wa da duniya matsala yanzu gaba ɗayanta sauka daga tsarin da Allah maɗaukakin sarki ya mata kuma yanzu za ku ga ba wai Allah ba fa ko ɗan adam akwai tsarin da in yi in aka saba wa tsarin ba a zauna lafiya yanzu yau kuna da ɗan uwa kun kai shi asibiti an shigar da shi ɗakin tiyata an masa operation an fito da shi za ku ga a matakin farko likita zai ce to duk wani abinci mai nauyi daga yanzu zuwa lokaci ka za a haƙura wanda ya sa doka ko ba musulmi ba ne ko dole a bita in ana son zaman lafiya ana fito da shi daga ɗakin tiyata sai ya ce shi ɗan banza ai ba ma musulmi ba ne kafiri ne ku kawo min tuwon shinkafa miyar taushe in ɗiba dan Allah a wannan yanayin mutumin da aka fito da shi daga ɗakin tiyata aka kawo masa tuwon shinkafa miyar taushe ɗi ba za ta taushe shi ba kuwa dole sai ta taushe shi so wannan shine abin da duniya take ciki a yanzu sai kowa ya ɗauka cewa dabararsa za ta fitar da shi ba tare da mutane sun bi tsarin da Allah ya sa musu ba a rayuwa ku je ku bincika ku gani bacci kaɗai na wanda ke kiyaye dokar Allah gurin yin baccin idan ya kwanta yana baccin daɗin baccin ya bambanta da wanda bai kiyaye dokar Allah in zai kwanta ba za su zama ɗaya ba da haka Allah sai ya to zan turo da doka amma wa man a'ara da an zikiri wanda na turo doka na ce a yi yaƙi na ce a bari yaƙi bari Allah sai ya ce fa inna lahu ma'ishatan dankan to sai na haɗa shi da kunci a rayuwa da kuncin nan ana fama da shi yanzu ba a ƙasashen turai ba ne ake kallon sun ci gaba ta fuskar gine-gine da waye sun gina titi sun gina makarantu sun yi waye sun gina kamfanin nuka me dalilin da ya sa za ka ga wani ya zauna a cikin gari ya je daji ya raye da dabbobi amma duk daga ƙarshe da wannan rayuwar da ake gani maddi ga kuɗi na zahiri ana ganin yana da shi ga mota mai kyau yana da shi amma wallahi ya rasa abin da zai kwantar masa da hankali ba wannan bane yake sa kaga mutum ya fito zai yawo tsirara wai da sunan yanci ba wannan bane yake sa ga daga ƙarshe mutum ya zo ya kalli matarsa da ɗansa sai ya harbe matar ya harbe ɗayan sai ya rubuta wasiya ya ce yana da kulya mage ya bar mata gado da shi da su duk sun yi gaba don ya hutar da su ko da rayuwa ce da babu Allah a ciki akwai wani profesa da muke magana da shi ya karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'ami faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'alu fis sama yace mun wallahi bai taba fahimta cewa ma zuciyar da ba ta da alaka da Allah kuncin da take fama da shi sai da ya hau gidan sama mai hawa goma a ƙasa ya tattaka da lokacin ne ya gane cewa zuciyar da duk babu Allah a ciki irin kuncin da take fama da shi da yawa mutanen suna neman sa'ada sun ɗauka cewa yana da alaƙa da a da ka sara abin maddi shikenan sai hankalin kai kwanta ƙarya ne Allah ne yake sa hankali ya kwanta gwargwadon yadda ka bi shi gwargwadon yadda zai sa hankalin ka ya kwanta gwargwadon yadda ka mai tawaye gwargwadon yadda zai haɗa ka da tashin hankali shikenan kawai Shi ne tsarinsa to da ya ce fa inna lahu ma'ishatan dankan sai mu hada ka da kunci sannan shiru nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama mu tashe ka makahu gobe alƙiyama. mutum zai tashi yace rabbi lima hashartani a'ama Allah ya daka tayar da ni makahu wa qad basira. basira yi ta duniya ina gani Allah zai ce ai kadhalika aya, ayatuna fanasitaha haka muka turo maka ayoyi kai watsi da ita wa kadhalika al-yawma haka kai ma yau za a yi watsi da kai Abin da Allah ya faɗa ke to muka lura duk al'ummar da kuka ga Allah ya hallaka ta to farko saba ma Allah ce shi kuma ya hallaka ta madauki maganar annabi nu da Allah ya bada labarin shi a cikin alkur'ani gurare daban-daban menene dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya ɗaukan mata matakin da ya ɗaukan mata saba masa sakai aka turo annabi faka ji dan adam yanzu nan cikin mafatin daga ni mai magana hakkuwa duk yadda zaka ga mutum yana barazana yana zara ido yanzu kamar shi duk fa kamar nan fa ya keto matakin da bai wuce majinar da za a tofa a jikin bango ba shine mani Ke sa Allah da ya yi sai ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'f Allah shi ya halicce ku daga rauni matakan halittar rauni kana iya gane da'af din da gaske raunin ne idan kana da tinkiya ko akuya a gidanka ko sanuwa yau in ta haihu a yau ɗanta zai tashi ya ci gaba da tafiya kai kuma in ka isa in matarka ta haihu yau ɗan ya tashi ya ci gaba da tafiya to da ta abu baka isa ka kauce ma wannan tsarin na Allah ba sun maji alamin ba a da'afin kuwa bayan wannan raunin ne sannan Allah zai sa ma ɗan adam ƙarfi sun maji alamin ba da kuwacin da'afan wa shaiba bayan kuma wannan ƙarfin sannan sai rauni ya biyo baya in shekaru sun ja amma wannan ɗan adam ɗin ne fa da ya bi wannan tsarin na halitta Allah ya turo manzo na farko a doron ƙasa sai da ya ɗauki shekara ɗari tara da hamsin yana kiransu zuwa ga Allah amma an ƙiyarta daga ƙarshe Allah da kansa ya ce wa uwiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana muka yi annabi nuhu wa yi maka ce to mutanen kafa yanzu Allah da kansa ce wala ba wanda zai ƙara yadda da wa'azi in ba wanda suka yadda ba la ka fala tatta'iz bi makani yuqalu duk abin da kaga wani yayi na banna yanzu ya daina damun ka yanzu ba a buƙatar wa'azin bashi wasu na ilfurka je ka yi sassaka jirgi je ka yazo yana sassaka jirgin da yake ba su da kirki in an zo wucewa kullama marra alaihi mala'un min qawmi sai an masa izgid ba ma ya annabin Allah ya nuhu ake cewa kad jajaltana ka kai dan gaddama ne ka cika musu wai dama ka iya wannan sana'a ka zo kake ta tada fitina ai da ka sani ta barko da wannan sana'a ka tsaya ka riƙe da fa maka wannan wa'azin da ka zo kawai ka zo ka sa kanka masifa ai haka ake ta isgid ya kuma yace musu to ba komai a jira kuma ne Allah ya ce zai ɗauki mataki sai da ya ce masa wala ta faɗi bini fil ladina zalamu wanda wa'annan mutanen kaga an fusa ta Allah zai ɗauki mataki wanda ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in amma yau ga bayi sun fusa ta Allah zai ɗauki mataki yana faɗa wa bawansa cewa kakka kuskura ka mun magana innahum mughraquna wallahi mutanen nan sai na natsar da su haka aka yi da haka Allah madaukakin sarki yace kadzabat qablahum qaumun nuh sun ƙaryata annabi nuh fa kadzabu abdana suka ƙaryata ba mu wa qalu wasu wasdujir suka ce mahaukaci ne suka dinga buga masa tsawama, in yanzu yana karatu kuma usulubun wa'azin cewa ya summa inni da autuhum jihara ya zo ya tara su ya kira su thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum sannan ya bi su ya yi musu kira kokoye eh ya bi wannan ofishin sa ya bi wannan wajen aikin sa haka fa ya dinga musu wa'azi shekara 950 amma mutane suka ki yadda daga ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce, da aka yi haka kaga suna ce masa fakadabu abdana wa qalu majnunun wasu mutum mai gaskiya lamba ta ɗaya mara mutunci lamba ta ɗaya ya kalle shi ya ce masa mahaukaci ne to lokacin ne Allah sai ya ce fada rabbahu anni maghlubun fantasir ya daga hannu ya ce Allah an fi karfi na ka kawo min agaji daga nan take Allah ya ce fa fatahna abwabas sama'i bima'in munhadir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad aka ce duk wata ƙofar ruwa da ke sama ta buɗe duk wani idan ruwa da ke ƙasa ya dare shi kuma Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusu muka ɗauke shi akan wani katafaren jirgi wanda aka buga shi da alluna da ƙusoshi sannan Allah ya ce ta jiribi a ayyurina jaza'an liman kana kutu sannan wannan jirgin da tana tafiya Allah ya ce wa hiya tajribi in fi mawjin kaljiba tana tafiya kaman wani fangalalen dutse ne sannan babu inji babu komai amma in an tashi wa ka kabu fiha bismillah majriha wa mursaha in an zo kawai cewa ake bismillah zu sai ta tafi ba mai ba komai da an zo ana buƙatar a sai a ce bismillah shikenan sai ta ta inna rabbi shikenan shine abin tuka jirgin kawai yadda aka yi ta kenan to wannan abin da suka yi Allah cewa ya jaza'an liman kana kufir wannan sakamako ne ga waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala to dalilin fayin dufa fa Allah is bude kofar ruwa sama da ƙasa laifi fa aka yi ma Allah ya dauki wannan matakin wannan shine wato al'umma ta farko to in ka bibi qur'ani haka za yi ta samu mutanen annabulu Allah madaukakin sarki ya ce walutan idqala liqaumihi ka tana san da ya ce wa mutanansa innakum lata'tuna al-fahishata kuna zuwa ma alfashar da ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wanda ya riga kun wannan alfashar cikin tarikan duniya a innakum lata'tuna rijala kuna zuwa mazaje sannan ku tattauna sabila sannan ku tare hanya ku kwacewa mutane kayan su wa ta'tuna fi nadikumul munkar sannan inda kuke zama ma majalisoshinku in an zo kuma mayar da shi ya zama gurin banna mutanen shi me suka ce fa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi mutanen shi kallon shi suka ah, ba ka ce kai annabi bane in ba a yadda ba Allah zai azaba to an ki yadda da wa'azin Allah ya zo da azabar in kunta min sari Allah ya ce kyale su inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yansubun kuma haka akai a suratu hud Allah madaukakin sarki cewa waja'ahu waja'ahu qaumuhu yuqra'una ilayhi da mutanen suka zo suna gaggawa wa min qabli kanu ya'maluna a kafin zuwan su wayannan mutanen mummunan aiki suke namiji ne mu namiji da suka zo yace musu wayannan fa baki na ne suka zo ku ji tsoron Allah kar ku kunyata na ba ga ƴaƴa mata nan ba cewa suka qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqi ba mu buƙatar ƴaƴa mata wa innaka la ta'lamu ma nu ka san abin da muke buƙata haka aka dinga mala'iku ba sun zo a surar mutane an ɗauka ko mutane ne labari ya bari yanzu an zo ana ƙoƙarin a zo an ji labari sai an musu abin nan da haka da Allah ya tashi musu azaba saboda wancan laifin da suka yi Allah ya ce ya faja alna aliya hasafila sai da aka ɗauki garin aka ɗauko shi yayi sama wasu malamai sun ce sai da suka fara jiyo tasbihin mala'iku sannan aka kifar da garin saboda sun saba ma Allah subhanahu wata'ala sannan haka nan annabi shu'aib wa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qawmi ibudullaha ma min ilahin ghayr sai yace wala ta'awdu al-yawm al-akhir wala ta'asaw fil ardi mufsidin kakku ku banna a doran kaka daga cikin bannar da suke suma tauye sikiri da ma'auni sannan da yin harkar fashi da makami haka suke aka turo aka ai musu wa'adi su bari su ma da ba su bari ba Allah haka yi ɗauki mataki a kansu haka nan wa adam wa samuda Allah ya ce wa qad tabayyana lakum min masakinihim da adawa da samuda ai kun ga guraren da suke zaune wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabili wa ma kanu wa kanu mustafsil sun shedan ya kawata musu mugun aiki kuma kakka dauka ko daƙiƙai ne Allah ya ce mutane ne waɗanda suke suna da basira amma basira ka banza wacce take bata da amfani Allah a cikin suratul buta haka ya faɗa cewa ƙaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin da qaruna da fir'auna da hamana dukkan su annabi musa ya zo musu da hujja daga gurin Allah Allah madaukakin sarki ce sai suka yi girman kai amma ba su tsere mana ba fa kullan akhadna bi dhanbi kowa mun kama shi saboda irin laifin fa minhum man arsalna alaihi hasiban a ciki akwai wanda muka turo masa iska rihan asifa fiha asba muka turo iska mai ƙarfi cikin ta akwai tsakuwa kuma kamar yadda Allah ya wa mutanen annabi kamar yadda yace wala qad sabbahum bukuratan adabun mustaqim wa minhum man akhadathu sayha a cikin akwai wanda tsawa kawai aka yi musu kamar adawa ku duba ku gani fa wayannan mutanen cewa suka yi man ashaddu nan uwa. wa amma adu fastakbaru fil ardi bighairi haqqi wa qalu man ashaddu nan uwa. cewa suka yi waiwaye kafi su tsananin karfi ne ba sun wanda gaske ne suna da karfi Allah ya ce musu yayi awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahu ashaddu minhum ai Allah da ya halicce ku yafi ku tsananin karfi shi yasa dan Allah ya nuna wa musu cewa shine buwa ai gagara misali da ya tashi mala'ika kwaya ɗaya kawai aka turo musu ko ko mala'ikan da ya zo ba kama su ba aka dinga kokowa kitikir kitikir kitikir ba haka aka yi ba kawai kallon su yayi kaman haka ba ya musu tsawa ya ce kai shikenan fa magana ta ƙare shikenan su ne wanda Allah ya ce ka bincika ka gani ka taɓa ganin wani mutum yanzu yana yawo a doron ƙasa an ce maka raguwan ba'adi ne ko ba samudi haka Allah maɗaukakin sarki ya musu sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa minhum man kasabna bihil al akwai wanda muka kisfe ƙasa da su kaman karuna wa minhum man agarqana akwai wanda muka kai su ruwa muka nutsar da su kaman mutanen annabi Nuhu da shi wato Fir'auna wato duka Allah ya kai su Allah da ya gama sai ce wa ma kana Allahu liyablima Allah bai kasance ba ya musu haka dan ya zalunce su wannan lamul juhud ne bai dace a ce Allah ya musu haka ba dan zalunci fa yu'adhibuhum ghairi dhanbin wa bayi azaba ba tare da sun Allah laifi ba wannan ya saba wa sunnar Allah a doron ƙasa walakin kanu anfusuhum yablimun su suka zalunci kansu ta hanyar Allah ya ce kada ayi abu suka yi karan tsaye suka ce sai sun yi menene abinda Allah madaukakin sarki ya sa ya turo bani isra'ila yace wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn idan kuka yi banna wala ta'alunna uluwan kabira fa a jaa wa'd ulahuma ba'asna alaikum ibadan lana da kun yi bannan za mu tura muku da wasu bayin mu uli ba'asan shadidin masu tsananin karfi wada su khilalad diyar za su shigo gidajenku a zo garinku a ruguza na ruguzawa a kore na kora a ci mutuncin iyalinka a yi duk abin da za a yi babu abin da za ka yi kuma Allah ya ce musu wa kana wa'adan mafuna alkawari ne da Allah ya siya zartar da haka in dai suka yi bannar shi kuma sai ya musu haka sannan ya ce sun maratna alaikum sun maratna alaihim ilmi qarrata alaihim sannan mu dawo musu da daukin mu akan su amdadnahum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira mu karfafe ku da 'ya'ya mu ba ku dukiya mu sanya mafi yawancin su za su iya fita su jihadi dan su kare addini sai ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kun rike addini kun kyauta ma kanku dan ku za ku rayu cikin mutunci wa in asa'atu in kuka yi watsi da shi to fala hada kuma ku ga sakamakon watsi da shi saboda fa'ida da a wa'adul akhirati idan wa'adi na biyu ya sake zuwa saboda bannar da kuka yi li yasu wujuhakum sai kun ga abin da su ya bakanta muku rai wal maske da kama da kaluhu awwala marra yadda aka shiga masallatan ku aka rurrusa to haka za a sake shigowa a rurrusa wal yutabbiru ma alaw tatbira duk abin da kuma ku suka samu sai sun lalata shi sai Allah ya ce asarabbukum an yarhamakum Allah ya yi kusa zai tausaya muku ya in kuka koma kan addini amma wa in uttun uduna kuna komawa kuka saki addini ko koma kamfan nan Allah ya ce mu kuma za mu dawo sai mun muku ba. waye yanzu zai fasa shi Allah shi zai fasa sa da ya tsara ya babbinta ko su bayin ne su za su haƙura su dawo su ga Allah su zauna lafiya dole cikin bishiyan yi ɗaya yana halin nan da ake ciki yanzu akwai mutanen da mun ce yanayin nan da muka shiga ciki musamman a arewacin Najeriya komawa zuwa ga Allah zai taimaka mana wani sai ka gaya mana izgili ya ce wai maka makallahu wai maganan komawa wannan ga Allah wata tasha ce da ake shiga mota da ballantana mu je mu shiga saboda izgili to duk wannan yana daga ciki dan haka menene asbab din da suke sa mutum ya afka cikin manyan manyan laifuffuka na farko akwai shi kansa shedan din shedan kuma yana da wasu abubuwa ta yawa sun kai guda goma sha wajen takwas babu lokacin da za a ambace su daga ciki tsoho mai ran ƙarfi ya yi zamani da kakanmu annabi adamu kuma yana nan ya ce rabbi fa anzurni ila yawmi yub'athun Allah ya ce je kafa innaka minal munzari ila mai waqtil ma'lum Yawan mutum ya dade yana yin abu ko ma'aikata ce yau ka zo za a ɗauke ka aiki ka gama digiri ka samu wani ya yi shekara 20 a ma'aikatan kaga yana da working experience mo sama da kai da aka zo za a ɗauka to shi ya daɗe akan harka tabbatar da mutane ya san matakan da yake bi a hankali a hankali ba zai gaggawa ma zai ta binka matakan da duk yake so zai bi zai ta bi a hankali a hankali har sai ya kai ka inda yake so ya kai ka tana kai da zaka shekara hamsin ko 60 ko saba'in gayata a ce mutum ya shekara ɗari shedan shi kuma shedan ɗin nan a gaban Allah da aka ce wa annabi adamu sujjada ya ce ba zai ba ya ce a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba ya ce hadha alladhi kar wannan ya nuna annabi ba dai ka ce ya fi ni ba la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanakanna dhurriyyatahu illa qalila wallahi in dai ka mun jinkiri zuwa ranar da zaka kashe kowa da kowa to sai na hallaka zuri'a shi sai yan kaɗan daga cikinsu qala Allah ce fa za fa man aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mafura wastafziz ka fizgi man istata'ta minhum bi sautika wa adlib alaihim bi khaylika wa rijlika wa sharikuhum fil amwali wal auladi wa ido. ka fizgi duk wanda ka samu dama a cikinsu da sautin malamai sun ce sautinsa shine kayan kiɗe-kiɗe yau ba ko wannan sun halatta kiɗe-kiɗen nan ba eh in ma kana yin shi a matsayin sana'a ka yadda kuskure ne sana'ar kake ya fi da ka zo ka halatta ka ce eh ya halatta kai sana'a kake ta halal shi yasa kake ya fi inda dama ana daga cikin alamomin tashin alkiyama abubuwa za a daina ambatansa da sunayensu inda ku duba ku gani sana'a fim yadda aka daure mata gindi kusan sai kaga kana malamin addini dan fim din kowace da ya fi malaman addinin kima ba ka bane ana iya wa bin fim hanya a gwamnatin jihar ya samu kuɗi ya zo ya taraba motoci shi ko malamin addini ko oho eh haka ake to wannan shine sannan yana da sojoji na ƙasa sannan ya ce ka yi musharaka da su cikin dukiyarsu da kuma 'ya'yansu sannan ka yi ta sa musu guri to da haka haka shaidan zai zai ta wa mutane guri ta yana daga cikin ababen da shaidan yake da su tsawon rai da ya ɗauki tsawon lokaci ya san yadda yake bi mataki bayan mataki ya batar da mutane sannan na biyu yana ganin ka kai baka ganin shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la rauna duk wanda za ku yi rigima da shi in yana ganin ka kana ganin shi rigimar da sauki amma abokin gabar da za ku yi rigima da shi shi yake ganin ka kai baka ganin shi shi yasa ake so mu nemi tsari da da Allah in ka nemi tsari da Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka daga gare shi to ka tsaro shi yasa ai a ciki Allah ya faɗa masa yace inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina kan baka da yadda zaka yi da su dole ka haƙura ka rabu da su to na cikin abin da yake taimakawa ɗan adam a rayuwa babu kamar duk abin da za ka nufata na aiki ka dinga nufatar Allah da shi nan da ya ce nan inna ibadi laka laysa laka alaihim sultanu shi da kan tsaye ce illa ibadaka minhum almuqlasina sai bayin ka masu ikhlasi wannan kan ba yadda zan yi da su shi kuma ikhlasi wani sirri ne na ma tsakanin Allah da ainihin wato bayi duk abin da ka nufa ta Allah da shi wallahi ko kuskure kake yi Allah ba zai bakka ka bar duniya baka gyara kuskuren ba to wannan shine babban sirri abu na biyu da yake sa mutum ya afkawa cikin sannan shaidan din akwai shaidanu na aljani wancan sannan akwai shaidanu na mutane kuma sai shaidanin aljani sai amfani da shaidanu nawa na da shaidanin aljanin da shaidan na mutum to duka nemi tsarin Allah da su Ke yasa a hadisi annabi ya faɗi cewa innal abda ahsana ma yakunu min ash-shaytan idza kana fi dhikrillah ba kuma wata hanya da zaka samu kariya irin lokacin da kake cikin zikirin Allah wanda na cikin abin da muke sakaci da shi a yanzu za mu ga marahilu na rayuwar mu. kusan kowace marhala sai kaga akwai zikirin da annabi ya bari ya ce a yi shiga bayi fita bayi sa kaya cire kaya shigowa masallaci fita masallaci shiga gida fita gina shiga kasuwa kwanciya waye duka sau da kana da abokan gaban da idan ka bai gani to hadda ma wanda idan kake gani to ka nemi tsarin Allah da su abu na biyu shine adamu ma'arifati azamatillahi rashin sanin wato girman da Allah subhanahu wata'ala yake da shi za ku ga cewa wanda dai ya san abu na da hatsari bai cika kuɗa mai ba yanzu kuna iya fitowa da yaron ka daga gida kai da kasan zaki yanzu mai kaba hudu da guzu-guzu da za a gan a gari kowa na gudu wallahi yaron ka shi sanda ake gudu ba mamaki ɗauka yake to ga wani abun wasa ba ya gudu don fara sa zai amma kai ba kai da ka san hatsarin shi ba za ka yadda ba ka kutsa masa shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan tirmidhi da sunan ibn majah wanda al-imam tirmidhi ya kawo shi babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan al-imam ibn majah ya kawo shi babu al-huzn wal buka hadisi na 4900 ainihin wato da 190 hadisin abu zar ana zaune sai manzon Allah ya ce wa sahabbai inni arama la taru ni ina ganin abin da ba kwa gani wa asma'u ina jin ma la tasma'una abin da ku ba kwa ci sai ya ce wa sahabbai attati sama'u sai ya ce inna sama'a attat ya ce saman nan ta yi kuka tunda ya ce musu yana zaune ya ce ina ganin abin da ba kwa gani ina jin abin da ba kwa ci sai ya ce wa laha anta idda kuma ya cancanci saman teku kuka kuma sai ya ce ma fi ha maudi a asabe babu wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa wannan guda hudu a sa a sama illa wa malakun wadi'un jabahatahu da lillahi ba ce akwai wani mala'ika na Allah ya ajiye goshinsa ya yi ma Allah jada a wurin. wannan saman da kake ganinta wacce Allah ya yi ta buga misali da ita cewa antum ashaddu kalkan amis sama'u banaha to akwai ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai ya ce ba wani guri da za a ɗauki ɗan yatsa guda huɗu a sa akwai mala'ika na Allah a gurin ya ajiye goshinsa yana ma Allah sujjada sai ya ce wallahi lau ta'alamuna ma a alamu da ku kuka san abin da na sani na girman Allah ya ce la da hiktum da dariya irka kaɗan za ku ya ce wala bakaitum katiran da kun yi kuka mai yawa wa ma taladdutun bin nisa'i ala yace kai da ku kuka san Allah yadda na san Allah da ba wanda zai iya kwantawa da matarsa akan shimfiɗa wala qaratun ila su'adat da kun dinga fita kan hanyoyi tajra'una ila Allah wallahi law dittum har zuwa ƙarshen abinda annabi ya magana akan shi to yana ciki to shi yasa kuga da Allah ya tashi sai ya faɗi cewa inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama wanda suka san Allah shine wanda suka san Allah din nan ba matsala bace ta karatu a wanda duk ya san Allah zaka ga ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala din to rashin sanin girman Allah yana daga cikin abin da ke sawa kaga Allah ya hana abu mutane su haikewa abin su ɗauke shi abin yana da sauki sannan shi yasa ya ajiye sunayensa da sikofinsa don a san shi da su da kuma aikin da shi yake yi subhanahu wata'ala yanzu a nemo likitoci a nan gobe kaga mutum zai fara karatu tun daga firamare har ya zama profesa ya tsufa da wuya ka samu wanda ya karatu ya san dan adam gaba ɗayansa in an ji an samu likitan kunne har ya gama karatu ya tsufa inda matsalar zuciya za ta taso sai dai a ce kuma a nemi likitan mai matsalar ba ta likitan kunne ba ce amma shi ya haɗa lokaci ɗaya shi ne likitan kunne shi ne likitan zuciya haka idan matsala ce ta ƙashi sai dai a ce a tafi asibitin wa akwai wannan shi kuma a nan ya karatu har ya tsufa to shi yasa da Allah madaukakin sarki ya tashi sai ya ce la'u uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama sai ya ce a ya hasabul insanu allan na jima'a izama yanzu dan adam yana tsammanin idan ya mutu ba za mu iya tara kasusuwansa ba sai ce to bala wannan magana ba haka bane qadiri na ala an nasawiya banana da ya tashi bai amfani da kalman kasusuwan ba sai ce banana wannan zanen na hannu shine banana Allah ya ce to ba shi ba yadda zanen hannun yake shi ma sai na dawo da shi yadda yake shi yasa ijazul qur'ani da Allah ya ce bala qadirina ala an nusawwiya banana dan yatsun sai mun dawo da su sai ya zamanto wannan zanen yanzu na hannuna nawa adadin abin da ake da shi na population ɗin ɗan adam a doron duniya kaf yanzu nawa irin wannan duk duniya ne kaɗai nake da shi ba mai irin shi sannan na hannun guda daban da kuma nawa kai ma naka irin ka naka kai kaɗai ne duk duniya ba mai irin shi in ba Allah ba wa isa wannan sai buwa ya gagara misali yanzu da ya ɗan adam yana buƙatar ya kwanta wannan fatar kawai ta kunne Iyana, ka je ka bincika duk jikin ɗan adam ba wata fata da ta daidai da wannan sai aka yi maka ita wani sufurin sufurin wani roba roba da yin ka kama ta kamar maɗa ka jujjuya in ka sake za ta koma yadda tafi. yanzu da an yi kunnen katako katako rodi rodi in ka zo za ka kwanta ya tokare ka rasa yadda za ka yi akwai matsala ko babu duka wannan Allah yana ajiyewa ne don a san girman shi sana abu na uku akwai ittiba'ul hawa bin san zuciya Allah ka raba mana san zuciya shi yasa Allah ya ce wa annabi fa illam yastajibu laka in ka kira mutane ka baje dalili na littafin Allah da sunnan annabi kaga sun kiyarda sai ya ce fa'alam annama yattabi'una ahwa'a to ka sani yanzu an koma bin son zuciya ne kawai to shi yasa Allah sai ya kawo ka'ida ga mammiya ce wa amma man kafa maqama rabbihi wanda ke dun tsoron tsayawa gaban Allah bai so a riko marigima wani hannarsa an hawa to ka dinga hana ranka abin da take so lokacin ne da zaman to innal jannata aljanna ita ce makoma sana abu na hudu da ke taimakawa mutum wajen fadawa cikin manya-manyan laifuffuka akwai asdiqa'usu miyagun abokanai kowa ya duba laraba suna wai faɗa min abokinka in faɗa maka ko waye yanzu a ce daga can kaduna yanzu da na tashi zuwa ina zuwa nan garin sai ba a san da ba na zo neman malamin kayi na samu wasu mutane ne sallama na ce da Allah na zo neman wani ne daga Kaduna ya zo garin nan sunansa Malam Mika'il sai aka nuna wasu a gefe sun sha sun yi mankas sai aka ce eh to wannan da ya zo daga Kaduna kake kaga wa'ancan to same su duk inda yake za su nemo maka shi me yake min ishara cewa wanda na taho nema tun ma kafin in shi to ga irin kalar mutanensa can to shi yasa za mu ga Allah da ta ya saita al-akhillau yawma idin ba'aduhum li ba'adin aduwwun illa al-muttaqin duk wanda kuka haɗu ka so shi ya soka idan ba addinin Allah ya haɗa ku ba gobe alkiyama sai kun zo gaban Allah kana wani Allah tsine ma shi ma yana kai ma Allah ya tsine ma in an gama kuma Allah ya ce ai huta shi yasa Allah ya ce wa yau mai addu zalimu ala ya yaqulu ya laitani ta ma ar-rasul sabila ya wailata ni. kaitu lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riki wani a matsayin masoyi ba laqad adallani an dhikri ba'd izja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani kazula shaytan haka yake tabar da mutum da abokane to shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada misali yace wanda ke zama da mutanen kirki to kaman mai sai da turare ne kagan kuna zauna a guri mai sai da turare ya zo ko ba wanda ya siya zai bi wannan ya lakuta mai la in ya tafi za ga gurin yana kanshi ya ce haka wanda ke alaƙa da mutanen banza to kamar wanda zai je inda ake ƙila ne ya zauna kaga in an sa ƙarfe a wuta aka sa gawayi aka tashi ƙura wuta mafi ƙaranci sai ya taso gurin da abu biyu sai ya taso yana ƙaurin hayaƙi sannan ɓalle-ɓallen buga guduma ta ƙarfe da sai ya waƙo masa a riga ta ƙoƙo ne a gane cewa lallai fa ga inda yake to miyagun abokanai lallai suna da tasiri gurin lalacewar rayuwar mutane da aka zaka ga galibin wanda duk kaga ya lalace in ka bincika sai ka samu ko mace ko namiji abokansa sun yi tasiri gurin lalacewarsa sannan abu na biyar akwai algafala rafkana rafkana Allah ya faɗa mana ya ce wala qad ana li jahannama mun yi halitta ba dan komai sai dan jahannama kawai ta ci kuma halitta tana da yawa sai ya ce lahum qulub ga mutum Allah ya bashi zuciya amma la na biya. zuciyar kwata-kwata a rayuwar shi bata taimaka masa gurin gane addini ba sannan walahum a'yunun ga mutum da ainihin wato idanuwa amma la yusiruna biya ba sa ga komai yana iya gani ya gane amma gaskiya ce ya gagara gane walahum azanu ga su da kunnuwa komai yana iya ji ya fahimta amma la yasma'una biha gaskiya ce ya kasa saurara ya fahimta to lokacin da duk jinka da ganinka da zuciyarka ba su taimaka maka ba ta hanyar ka gane Allah ka san shi ka bauta masa Allah da ya gama sai ce ula'ika kal an'ami Allah ya ce wayannan kaman dabbobi suke sai ce kai balhum adallu gara ma dabbobin da su wa ula'ika humul gafiluna wayannan mutanen su ne rafkanannu in ji Allah subhanahu wa ta'ala ula'ika humul gafilun wayannan su ne rafkanan ga wanda ka sani yadda ka san ragon ragon laye haka suke wa kansu tanadi Allah ya ce dama wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am za su ci su sha kamar yadda dabbobin ni'ima suke ci yawan an ci akwai wani biki ko wani tanadi ko wata munasaba ka siyo rago ba kana tilke shi da kyau kai ta bashi abinci ba sanda kake ba shi abincin ragon ba ɗauka yake yi ba mutunta shi kake sai munasabar ta zo ashe bai sani ba ko da ake ba shi abinci kullum ana wasa wuka a kan shi idan matakin farko shine a zabba shi in an gama ina ne masa ba ba tukunya ba to su ma haka Allah ya ce wannan masu wallahu su ma wuta ita ce makomarsu da haka Allah ya ce wa man ya'shu an dhikrir rahman duk mutumin da ya rayu bai da alaka da zikirin Allah bai da alaka da dokar Allah sai ya ce nuqayyillahu shaytanan fa huwa lahu qarin to sai mun sallada shaytan akan sa ya to shine karinin sa abu na shida akwai tsulul amal dogon gudu na yi lacca a Gombe mutane su koma ba zan gon bayani ba akan dogon guri wannan kawai da kuma matsalolinsa da illolinsa sana abu na bakwai akwai itilaqul basar sakin ido mutum ya kallaci abin da bai kamata ya kalla ba wannan yana daga ciki sakin ido akwai gaɓoɓi da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ko wa ɗan adam da ya tashi sai yi su daidai da abin da ya ambata na ƙofofin jahannama ya ce wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in sai ce laha abuwa abwabi tana da ƙofofi guda ƙofofi guda bakwan nan Allah da ya tashi ya ɗan adam gaba ta baki tana da hatsari sannan ya masa gaba ta ido ita ma tana da hatsari sannan ga kudu kunne da aka yi mana shi ba a yi ba don ka buɗe duk abin da ka ga dama ka saurara haka nan ido to sai kuma me sai baki wanda yana daga cikin gaɓoɓin shine na tara sakin baki shi yasa ko ga annabi sai da mana ka'ida cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ka yi imani da Allah da ranar lahira in za ka yi magana fal yaqul khairan ka faɗa alheri ko ka da bakin ka kai kai shuru to an ka dauki baki daya ido biyu kunne uku to sai ga hannu shine na hudu galibin laifuffukan da ɗan adam ke in ya gama sai ka ji Allah ya ce zalika bima qaddamat aydikum sannan gaba ta biyar sai kafafu. gaba ta shida wacce take da alaƙa ɗaya ciki sai kuma farji lokacin da ɗan adam ya riga ya cika cikinsa to daga nan kuma sai sha'awa ta motsa ko a aiwatar da ita inda Allah ya ce ko aka san haka wacce take uwa uba kuma ita ce zuciya in ta gyaru waɗannan su gyaru in ta lalace su lalace shine ka'ida kawai to da haka sai dan gaba na takwas shine alfarahu lokaci na faɗa a wasu munasabobi in mutum yana da lokaci ya kasa tsara wa kansa a rayuwa mai zai ya ɗauki lokacin ya zama lokacin banza annabi dama ya ce ni'imata ne ta ne fihi ma minan nasi. ni'ima guda biyu ana ƙwarar mutane a ciki akwai as-sihat lafiya sannan akwai lokaci na ce ya saba wa tsarin Allah da adalcin Allah a doron ƙasa amma da yawan mutane ba su gane haka ba shekara 200 da ya wuce 300 lokacin da ake da abin hawa raƙumi da jaki da doki tsawon da Allah ya musu na lokaci na dare da rana ba irin namu ba ne yanzu ta yaya za a zo a yi maka intanet yanzu in ka yi magana cikin minti da wanda ke a ƙasar madinati yana jinka da in za a tafi saudiya ba a ƙasa ake zuwa ba shekara nawa ake a ƙasa kafin a je a dawo wasu ma in sun tafi ba sa iya dawowa shikenan sun bar gida a zo maka jirgi da ka gama biza bu awa hudu ka da saudiya da an mutum ya tashi daga nan garin zai tafi kaduna a ƙasa kwana nawa zai kafin ya je kaduna ai watanni ne ba kwana ma ko daga nan zuwa gomman ka tashi a ƙasa kwana nawa za ka kana tafiya amma yanzu sai aka zo kai yi abin hawan da awa ɗaya awa ɗaya da wani abu awa biyu ka kai sai kuma zo a ban maka lokacin sai ya zama to yana da tsawo irin na wa'ancan ai ba zai taɓa yiwa ba shi yasa ƙasashen turai duk da rayuwar babu addini a ciki daga sun fahimci cewa rayuwar fa lokaci yana tafiya shi yasa komai a gurguje ake yi yanzu wannan indomin da aka kirkiro ba saboda ba lokaci wani saboda ba lokaci ne yaron duk da ya shekara ashirin ashirin da wani abu da kuwa ya san fura yadda ake dama ta dawan za a ɗauko a sa a zuba nono a ɗauko yi a dinga damawa har sai ta damu a hankali a hankali yanzu da ba lokaci sai dai a ɗauko a zuba a sa nono a sa a bulanda ƙyar a danna minti ɗaya ko bai kawo minti ɗaya ta burge fara a juya ma akwai saboda ba lokaci ba lokaci so kakka bari lokacin ka ya tafi yi ƙoƙari ya zamanto mafi yawancin lokutan ka a rayuwa suna tafiya cikin aikin alheri so samar wa kanka lokaci wanda baka wani amfani da shi ta hanyar da ya dace wala dole zai tura ka zuwa ga yin amfani da lokacin ta hanyar da bai dace ba ya tura ka cikin manya-manyan laifuka wannan yana ci, sai ne na tara shi ne itlaqul lisan sakin harshe mutum ya faɗi duk maganar da ya ga dama sannan na goma sai tadri'us salati tozarta sallah da wulaƙanta ta na cikin dalilan da ya sa shari'ar musulunci ta ce yara tun suna 'yan shekara bakwai a sasu su fara sallah shekara goma in sun ƙi a bige su saboda ita sallah tana da wani irin sirri duk mutumin da ya tsare ta da ikhlasi ya yi ƙoƙarin ɗabbaka sunnar annaba a cikinta za ka ko Allah ya jarrabe shi da faɗawa babban laifi zai dawo ya tuba ina za ka samu wannan a suratul buta Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wayannan sune asbab ɗin da suke janyowa wajen afkawa cikin manya-manyan ainihin wato laifuffuka to sannan laifin nan a ɗaiɗaikunmu yana da tashi illa kafin mu zo mu magana akan abin da ya shafi society mustama na farko yana haifar da alwahashatu wa zulmatu fil qalbi ɗimuwa da duhu a cikin zuciyar mutum shi ne abu na farko abu na biyu saɓon Allah yana gadawa da mutum ƙasƙanci zan baka misali yanzu daga wani ne idan ya je afka gidan wani ba ta hanyar da ya dace ba idan wannan yazo ya kama shi da matarsa ko da wannan shine ne ɗan ƙararrami wancan kan ƙato ne in ya ratsa shi haka za a ga ya kama shi yana tafalla mai mari shi kuma yana bada da yana da hakuri wanda ba dan wannan dalilin ba shi ko kuɗi aka ba shi aka ce zo ya daki wannan ba zai ba amma saboda ya biyo ta hanyar da bai dace ba sai wannan ya gadan masa da kaskancin da wanda bai isa bai ta falla mamari sai yana falla mamari sannan abu na uku tana rufe zuciyar ɗan adam ta yadda duk yadda za ka yi ƙoƙarin saka alheri a ciki alherin ba zai iya karɓar shi ba sannan abu na hudu yana daga ciki saban Allah tuzhibul haya min alqalbi yana tafiyar da kunya daga zuciyar dan adam shi yasa yawancin wancan hadisin annabi ya ce in mutum bai jin kunya ya aikata abin da ya ga dama kuma ka duba ka gani in kana bibiyar social media yanzu wasu suna amsa sunan musulunci ka san cewa abin da ake ce masa kunya da mazansu da matansu sun riga sun yi nisa da shi inda kwanan nan wanda suke bibiyar social media ba san wani rikici ya haɗa shi da wata ba an je an zage maman shi mama waccan ta mutu hakan kabari ya je ya duddu ya raba kafa ya duddura mata zagi eh ku duba ku gani al'amarin tiktok din nan yanzu ya zamanto abin da ya zama yanzu wasu 'ya'yan na musulmi ne saboda sun yi sallama da kunya na rantse da Allah abin da suke yi wasu ƴaƴan da ba na musulmi ba ma ba sa yi to saban Allah yana gadawa da mutum wannan sannan yana daga ciki yana ainihin wato kaskanta ran mutum sannan yana daga ciki alma'asi tunakkisul qalb takan akasa zuciyar dan adam me akkasa zuciyar abin da yake mara kyau ne ka dawo kana kallon shi mai kyau mai kyau ka koma kana kallon shi mara kyau to sabon Allah yana haifar da haka munkari ya koma ma'arufi a gurinka ma'arufi ya koma munkari shikenan sannan yana ciki shine sanya kincin kuncin kirji shine abu na bakwai sannan bayan wannan yana haifar da tsoro da firgici a zuciyar mutum Allah cewa ya sanulki fi qulubil ladina kafaru ruqba bima ashraku billahi sai mun ɗauki tsoro da firgici mun sa cikin zukatansu saboda abin da suke na shirka da Allah wala ba zai taba yiwa ka zaman to kana da alaka da shirka ba Allah bai saka tsoro a zuciyarka ba shi yasa sai ga wani alaƙar ku da shi ta addini a masallaci ne amma a gefe ya samu wani malamin tsumbu ya yi imani da shi sama da kai wallahi na daga cikin fitinan mu yanzu a ƙasan nan kun ga waɗannan mutanen yanzu fa wani ne fa yi cuta ba a ma'aikatar su aka yi lis cewa za a kore shi za a yi kora ya zo ya samu wani yaro ko aure yaron nan bai bayadi ya shiga harkar tsafe-tsafe ya zama kafiri gaba da baya kafiri original in ana faɗa wannan magana wasu sai su yi ta mamaki ba za ka gane ba su da imani ba sai ran da kana da ƙaramin yaro ya tafi makaranta kafin ya da akan hanya suka ce a kwakule idan shi a kawo za su yi aiki da shi a zo maka da yaro gashi an kwakule mar ido to lokacin za ka gane mutanen nan da gaske ba su da imani yara nawa ne aka sha samu an kwakule musu ido kuma su suka ce a kwakule idan yana faruwa ko bai faruwa yana faruwa da ya zo ya ce masa alagafa ta malam wai alagafa ta malam kaji kaji kaji abin da ya faru wala yana zaune ko ya yi wasu abubuwa ya yi su dabaru sai ga fayil ɗin ya faɗo a gaban shi bibu sai ya ce nan ba sunan ka wane wane ba sai ce yi. Eh. sai ya sa hannu ya share ya ce kaji ba za a kore ka ba kuma haka a ran da aka zo koren wallahi ba sunan shi a fayil ɗin yanzu wannan me za ka faɗa mai kana malamin suna ya saurare eh? ba abin da za ka faɗa cikin irin waɗannan mutanen fa ko wanda za a ji gurin shi fasi ya ci, Allah ya kasa ne aka zo gurin mu saboda galabi to suna nan malamai ake kiransu kuma 'yan siyasan mu da ma'aikatan gwamnatin mu da waye duk wanda ya zo sai a samu wasu matsiyata sai su rafo sai ce maka to lamarin nan ba sai fa an tashi tsaye ba to tashi tsayen shine ka je kai alaka da wa'ancan su zo su sa maka sharadi da ka'idan nan kana bi ka san ba kai ba Allah kun saba da shi to wannan yana daga ciki zai gadawa da mutum tsoro a zuciyarsa sannan sabawa da saban da kuma mutum ya daina ganin cewa ai ba ta da mamuni a idan shi wannan yana daga ciki sannan abu na goma zai haramta maka aikin da'a ga Allah da abin da yake aiki ne na da'a sai ka dinga jin yana maka nauyi aikin saban kuma sai ka ji yana maka sauki da haka ana iya tashi lokaci yayi a ce a je a yi sallah kaga sallah tana ma wahala amma inda za a ce a je a tafi wani aikin bannan sai kaga yana maka ana iya saka karatun Qur'ani ka je ta ma da hankali amma kuma sai kaga kida kake so kullum eh akwai wanda fa mataki ya kai ba ko zauna ake ka zo ka ba da labari ka ci ana fira sai ka ce ka tana Allah sarki jiya fa wani an rabu da shi lafiya lau wallahi ya shiga daki kenan sai ta Allah ta kasance sai balla ɗakin sai ce kai matsala ka kenan ba dama ana zaune ana fira lafiya lau sai ka lalata fira wai ka kawo labarin wani ya mutu ka lalata fira sannan abu na goma sha ɗaya shi ne azzaibu wa talale ba a dalhuna yana haifarwa da mutum bata da karkata bayan shirya shi yasa muke addu'a muke ce rabbana la tuzigh qulubana Allah karka karkatar da zukatanmu bayan ka shiryar da mu sannan tana jawo mutum mummunan ƙarshe dan kana yi kana yi to baka san a wane yanayi mutuwa za ta zo maka ba shine dalilin da yasa ake san tuba na taɓa bada da labarin na ce akwai wani irin masu tuka tankan nan ya tafi Legas wutar ɗin da zai sauka a ranar da daddare ya nemi matar da zai kwana da ita bai samu ba sai ya zo cikin ma'aikatan wutar ɗin sai suka yi jinga da wata zai kwana da ita zai biya ya zo ya sha ƙwayoyin shi na ƙarfin mace ya zo ya fara amfani da ita sai da wajen awa ɗaya na amfani da aka gama sai ce ta zo ƙasa ta zo ta siyo musu wani abu su ci ta zo ta siyo abin ta dawo kawai ta taɓa mutum sai ta ga bai motsi ta ta ɗauka cewa ya yi fakare ne mai su mai biya ta sai ta je ta taso ragowar ma'aikatan da ko da aka zo aka taɓa shi ya riga ya mutu baka san a wane yanayi mutuwa za ta zo maka ba sannan yana haifar da rashin lafiya da bala'o'i akwai cututtuka da suka bayyana yanzu a doron ƙasa saban Allah ne ya jawo bayyana su wanda ya rasu shekara 200-300 in ka taso shi daga kabari inda za ka in ka in ka faɗa mai wata cuta tun bai ka zai mece ce ita dan shi ko da ya bar duniya bai san ta ba bai da alaka da ita to yana haifar da wannan to wannan a ku kenan idan muka dawo a cikin society mu na farko yana haifar da shafewan albarka ta addini da duniya Allah madaukakin sarki ce mana yi walau annahum ko walau anna ahlul qura da ce mutanen wani gari amanu za su yi imani wata sannan su ji tsoron Allah Allah cewa la fatahana alaihim barakatun minas sama'i wal ardi ba baraka ba kwaya ɗaya barakat albarkoki da yawa za mu buɗe musu a sama da ƙasa in ji Allah wannan mutanen garin koyo ne ko Najeriya ne ko ina ne inda za su gyara abu biyu imani da takawa Allah sai ya ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardi amma walakin kadzabu sai dai da muka turo da doka ƙaryata su suka yi fa akhadnahum bima kanu yaksubun sai muka kama su saboda aikin da suka yi Inji ji Allah subhanahu wata'ala sanan ya ba mu misalin wani gari ta wa daraba Allahu masalan qaryatan Allah ya buga misalin wani gari kanin aminatan innata.' garin ana zaune zaune lafiya a natsi ya aji hadis ku haraga da min kulli makani titin da zaka bi ba matsala makaranta ba matsala abinda zaka ci ba matsala inda zaka kwanta ba matsala ruwan sha ba matsala kanat aminatan innata. garin kowa a natsi yake hankalinsa kwanci ba rigima ana zaman lafiya hanyoyin da za a rayu Allah ya buɗe komai amma mai zai faru Allah madaukakin sai ce fa kafarat bi an'amillahi sai suka butulce wa Allah saboda ni'imar da ya musu shi kuma Allah sai ya zama fa azaqahu Allah libasal ju'i Allah sai ya dandana musu libas sai aka kira shi da libas tun ka gane da laluran matsalar ta zo kowa yana fama da ita ga yunwa sannan walakauta ga kuma tsoro Allah ya jarraba mutane da shi sai ya ce bima kanu yasna'una saboda abin da suka yi ne na aiki Allah ya jarrabe su da wannan ku je ku bincika duk wanda yake da shekara 60 a duniya ko ya haura haka a da lokacin da muke da gaskiya da mutunci da sanin ya kamata ba haka muke ba ko kuwa an yi lokacin da bahaushe in ya tashi ko mutumin nan yankin in ya tafi wasu ƙasashe kamar Ghana da ina da ina so da gaskiyar da muke da ita da amana da bayi akwai wanda suke cewa ga dan Allah ya zo to da suna ganin cewa wannan kirkin da wannan yake da shi in dai ba dan Allah bane to ba yadda za a ci yana da wannan kirkin ko kuwa to daga baya abubuwa yanzu duk sai suka zo suka caccanza Allah madaukakin sarki ya zamanto yana ta jarraba mu da abubuwa sai ya ce wala qad ja'ahum rasuluhum walaƙar ja'ahum rasulun minhum Allah ya turo ɗan sako daga cikinsu amma fa kadzabu sai suka ƙaryata shi fa akadahum al'azabu wa hum zalimun sai azaba ta kama su alhali suna azzalume wannan shine abu na farko da saban Allah zai yi wa mujtama idan akwai albarkar abu Allah sai ya cire albarkar sawa'un ala albarka ta addini ko albarka ta me ta rayuwa Allah madaukakin sarki sai ya cire ta hadisi ya tabbata cikin musnad na Imam Ahmad hadisin Uqbah bin Amir yake cewa manzon Allah ya ce idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya in kaga Allah ya dauki wani abu ya ba bawa na duniya alama asihi tare da shi bawan kuma ya tunkari saban Allah ga dangadan ma yuhibbu abin da yake so kaga ana bashi sai ce fa inna ma huwa istidradu wallahi ta lala Allah ke masa amma asali in ka saba ma Allah ya kamata ya jarrabe ka da musifa ne don ka dawo ka gyara amma in kaga kana saban Allah sannan kofa tana ƙara buɗe maka da wallahi istidraji ne kafin Allah ya juyo kanka istidraji ne da ya gama sai ya ce sun matala rasulullahi sannan manzan Allah ya karanta falon ma na su kuma ita ce ka'idan Allah kun ga abin da ke faruwa yanzu da mu to abu biyu za abin da muke yi na laifuffuka mu rage ko mu bari sannan mu tuba mu koma zuwa ga Allah da yawa ta istighfari da addu'o'i Allah kai mana mafita wallahi in Allah ya ta sako ba dan a koma zuwa gare shi aka ki to kuma Allah yana iya wannan ayar sai ta yi aiki falamma nasu lokacin da mutane suka bar ma abinda ake musu wa'azi fa fatahna alaihim abwaaba kulli shay kofa kowane irin abu na rayuwa sai a budewa mutane shi kuma to gashi ana ta saban Allah amma Allah ya bude wa mutane kofa kowane irin abu na duniya to masifar da za ta zo kuma tafi wannan dan Allah ya ce hatta idza farihu bima utu sai mutane sun yi alfahari da abin da aka ba su to akadnahum bagatatan to za mu turo musu azaba ne on expect lokaci ɗaya kuma Allah yana iya turo musifar da tana iya ɗiban rabin mutanen garin nan ta tafi da su ba maganan wai ka dawo ka A a'a wata matsala kai Allah zai danno daga lokaci ɗaya an kwashi miliyoyin mutane an yi lahira da su akhadnahum bagatatan fa idahum mublisun wannan ita ce shine abu na ɗaya sannan abu na biyu saukar ukuba wacce za ta ga mai kowa da kowa ukuba al-imam ibn mada ya kawo hadisi a babul Ya yace wata rana hadisin abdullahi ɗan umar ce aqbala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fuskanto fa qala sai ce ya ma'asharal muhajirina ya ku taron masu hijira sai ya ce musu hamsin abu biyar sai ya ce musu wa'udhu billahi an tudrikuhunna in aka jarrabe ku da su sai ce to ina roƙon Allah kada ma Allah ya sa ku riske su sai yace lam tazharul fahishatu qaumun fi qaumin qattun hatta yuqlinu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madau. ba yadda za alfasha ta bayyana cikin mutane ta yaɗu. alfasha ta zina da luwaɗi, da madugo bayan da wayannan abubuwan suna intishari ba kuma wani abun ma fa ba wai mutane a ɓoye suke yin sa ba wasu su da lalacewarsu ta kai a fili za su zo su tallata abin kuma su kira cewa sai an yi abu to ne manzan Allah ya ce in wannan ya faru to Allah zai danno cututtuka cikin mutane cutar da magabatan ku ba ku sani ba sai kaga ta bayyana cikin mutane sannan ya ce walam yanqusul mikyala wal mizana ba za su tauye sikeli da ma'auni ba illa ukhidhu bisinin si an kama mutane da fari wa shiddatil mauna da dawainiya mai tsanani wa dawru sultana alaihim da kuma zalunci shugabanni wanda zan yi magana akan shi shiddatil mauna tauye sikeli da ma'auni In ka duba ka gani lalacewar mai yanzu ta kaifa duk cikin mutum goma in kai mu'amala da su wallahi da kyar za ku ƙare da mutum bi lafiya in dai mu'amalar kuɗi ce mutum takwas ba a ƙarewa lafiya eh tara mako to kaji ko kudin masallaci billahi allazi la ilaha illa huwa wannan masallaci ne amma wani in ka bashi amana sai ya gurgura wallahi me yasa galibi din da aka ce maka kwamiti ne za ka ga ana ta rigima ka ga rigima ta ki ci ta ki yawa eh yanzu in ba irin nan ba da yake da galibi in ka je masallatan za ka ga agogon bango ne sai an sa shi a kurkuku wallahi in ba sa shi a kurkuku ba sai wani ya ɗauki shi sufika wannan an kulbaya an san fa na Allah ne ba wallahi sai an kwanci ta wani zai shigo kamar ya shigo sallah ne ya shigo da katuwan malumalin ɗinsa da ya faki idan mutane wallahi zai ɗauka kawai sa a malumalin ya waje da shi kuma ya san fa na Allah ne ba yanzu mu a Kaduna akwai wani masallaci da wani bawan Allah ya gina to masallacin bai wuce sahu shida ba amma an gyara shi an sa masa kafin mai tsada sosai to yanzu za a yi sallah a zaharar da al'asar da yake ba mutane a unguwar bai wuce sahu ɗaya ko biyu ake yi ba wallahi ranar nan an zo an tashi sallah kafin a gama wasu sun daɗe sahu ukun sun tafi da shi kafin ɗin wallahi kafet ɗin to mu wallahi ko kwanaki an zo masallacin mu gurin irin wannan fluorescent fari bayan sallar asuba gari ya waye irin an fita a masallacin wala wani ya zo kwance kwayayen duka gulab din masallaci gulab din masallaci yanzu kun san cewa lalacewar mu ya kai ga wasu guraren a makabarta in an ji sai ana shela cewa jama'a koya hankali da aljihunsa saboda ana ƙoƙarin saka wani arami shi kuma wani yana kokarin me zai samu aljihunka yanzu annabi cewa ifa kuntu na haitukum an ziyaratul fa zuruha saboda fa innaha tudhkirukum al zata to yanzu wanda ana saka wani a kabari ya dauki wani abu a hannunka dan Allah me kuma zaka ja ka mai wa'azi yana kallo ba ga wani ya mutu za a saka shi a kabari shi kuma a daidai lokacin yake ganin dama ce da ya kamata ya gurguru wani abu a aljihunka to me za ka yi ka mai wa'azi haka ba ake mun je da muka je ku da ɗalibai inda muke zauna masallacin santar mutu ba nan ne gudun zaman ba za mu je makaranta tun safe sai dala za mu dawo masallaci ne haka to in an zo lokutan da yake ba na karatu ba ne kowa zai shigo masallaci ya zauna inda in a can angul ɗin ka kwanta ka tashi in ka manta da wayarka gobe in gari yawa in ka zo sikiritin masallaci kawai za ka samu in kai musu magana za su baka wayarka wala ba wanda zai ɗauki wayar to ana cewa za a dawo najeriya aka ce to jama'a wallahi fa kowa sai ya tuna ba gida zai dawo fa ba yanzu fa ba ku yadda bane in ka zo ka kwanta a masallaci ka ɗauka ko can ne billahi lazi wani zai zo ya hada da cajar da komai in ka daure cajar a hannunka kana ganin kayi dabara ya san dabara zai zare waya kawai baka da cajar haka ake to dan haka yake cewa wannan shine don haka abu na uku shine hulul hazmi saukan karyewa wa zuhuri aduhim alaihim sannan Allah ya kawo makiyanmu ya ɗora a kanmu duk lokacin da muka kama saɓan Allah Allah ka ji jiƙan malam bubakar gumi kun san rikicin addini na farko-farko da aka fara yi a jihar Kaduna daga ciki akwai rikicin zangon kata ana zaune wala mala abubakar gumi ya kalli hatsari da ke faruwa a zangon kata yanayin yadda musulmi suke neman matan da ba na musulmi ba wajen zinace-zinace da su da yi masu ciki su haihu ya tashi mutane ya ce a ji a yi musu wa'azi ji tsoron Allah su tuba su bari tun ba haka ba musifa za ta faru sun je sun wa mutanen garin wa'azi sun baro garin wasu motocin sun lalace a wajen gari da safe mutanen da aka je aka yi musu wa'azi suka zo suka dinga musu izgiri a wajen gari na rantse da Allah wannan abin ya faru da kwana bakwai aka yi wa musulmi wannan kisan ƙaridai ka duba ka gani irin ababen da suke faruwa kana musulmi ta je a same ka ka je ka zauna abin da yake na banna ne wanda ba musulmi ba in ma da kai ake kuka ma fi shi ya to ta yaya gobe za ka zare min ido yanzu ku duba ku gani kwanan nan ai akwai waɗanda suka gora wa musulmi saboda a munasabar biki cewa kuna zagin mu sadan kuma kuna amfani da albin addinin mu haka suka faɗa haka suka faɗa to saukan kare karewa sannan Allah ya kawo makiyan mu ya dora akan mu al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a cikin Bukhari malam na na da lokaci eh ne sai yanzu na duba naga na da lokaci sosai eh so bari yi kokari kawai in karanta wannan gabar sai in karanta ta kawai shikenan sai raguwan sai in faɗe su ba sai na jin yau ba ya kawo babi a cikin bukhari babu ma yukrahu min at-tanazu wal ikhtilaf fil harbi sannan wa uqubatu man asa da kuma babin da ke magana babu babu gazwatu uhud yakin uhud da aka zo barra ibn azib cewa mun haɗu da mushrikai lokacin annabi ya ɗauko wato wani adadi na runduna wanda aka ce masa rummat ya ɗora a kan dutse ya kawo abdullahi bin jubair ya ɗora ya ce ya jagoranci wannan runduna sannan ya ce masa ko mun yi nasara ko an yi nasara kada wanda ya sauko lokacin da aka zo aka fara yaƙi sai suka ga ganima ta sauko ta faru ba aka zo ya ƙulu na alganimata alganimata suka zo suna cewa ga ganima ga ganima فقال عبد الله سيشي عبد الله بن جبير يتي أهيل إلي النبي ألا تبره yace kakku manta annabi ya mana wasiya ta mu matsa daga nan inda muke fa abau sai suka yi falamma abau surifa wujuh lokacin da suka ki suka sako cikin mutum hamsin aka samu mutum arba'in sun saba umarnin manzon Allah to wannan musibar sakamakon saban da ta tashi zuwa fa usiba saba'una qatilan sai da aka kashe mutum saba'in cikin musulmi duk mutumin da yake makka ya je uhudu yana kallon ga su nan har yanzu a nan gefe ga jabal rumman za a faɗa maka a lokacin Khalid bin Walid bai musulunta ba ga ta dutsen inda ya zagayo a wannan ranar musibar ba ta tsaya kan wanda suka yi saban su kaɗai ba har annabin al'umma fa sai da bala'in ya shafe shi ba a ranar aka karya masa haƙura ruba'iya aka sumar da manzan Allah har manzan Allah ya dago yana cewa ta yaya za a yi al'ummar da ta annabinta haka ta rabauta Allah ya ce laisa laka min al'amr shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun ba shi ya saban ba umarni ya ba su yace kas su matsa suka matsa sakamakon saba umarnin shi aka samu wannan matsalar a lokacin ne wa ashrafa abu safiyan abu safiyan ya dago fa qala yace afikum a afil qawmi muhammadu a cikin mutanen nan akwai muhammad wa fa ta lokacin ne sai manzon Allah yake ce masa la tujibu kakku ba shi amsa ku kale shi fa qala a afil qawmi a cikin mutanen nan akwai ibnu abi quhafa yana nufin abubakar annabi yace kakku ba shi amsa ku kale shi yace afil qawmi bin al-khattab a cikin mutanen nan yanzu akwai dan khattab da ya jaba wanda ya bashi amsa sai ya ce inna haula'i qutilu falau kanu wa innan duk an kashe su da suna da rai la ajabu da wani ya bada amsa to a lokacin ne Umar ya kasa hakuri falam min Umar nafsahu fa qala sai ce kazabta ya adu wallahi ƙarya kake makiyin Allah abaka Allahu alayka ma yuhzinka Allah zai dawwamar da abin da zai bakanta maka rai me yasa a lokacin da annabi ya ce sai shiru ya ce kasu ba shi amsa umar ya kasa hakuri sau lokacin akwai haƙƙin annabi an haɗa hadda annabin an ce duk sun mutu da suna da rai da sun ba da amsa shi sa umar ya kasa hakuri ya ce ƙarya kake sannan sai abu safyan ya miƙe ya ce uƙul hubal gunkin hubal ya samu nasara da lokacin ne sai manzan Allah ya ce to ba shi amsa suka ce me za mu ba da amsa annabi ya ce ku ce masa Allahu a'ala wa ajal ya ce lana uzza wa la uzza lakum annabi ya ce ku ba shi amsa suka ce me za mu ce ya ce ku ce masa Allahu maulana wa la maula lakum Allah shine maulan mu ku ba ku da maula wannan abin da ya faru ku duba ku gani fa mafiya alherin al'umman nan sune ɗaliban annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. annabin yana cikin ta ba ya ce a yi abu aka saba umarnin shi musibar da ta tashi zuwa ba shi kaɗai ma wanda suka yi saɓan ta ja aka kashe mutum saba'in a cikinsu sannan daga ƙarshe musibar harkar manzan Allah ta zo saboda an saba umarnin manzan Allah da haka Allah ya kaito mana a suratu Ali Imran ya ce wala qad sadaqakum Allahu wa'ada Allah ya gazgata muku alƙawarin istahsunahum bi Sanda kuka dinga kashe kafirai da izinin Allah hatta idza fashiltum sai da kuka yi rauni wa tanaza'atum fil amri kuka yi jayayya cikin umarnin manzon Allah wa asaitum kuka sabawa annabi min ba'di ma arakum ma tuhibbu bayan an nuna muku abin da kuke so na ganima sai ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah cikin ku akwai wanda ke son ganima akwai wanda babu ruwan shi ita daga baya Allah madaukakin sarki sun masarafa kum anhu sannan Allah sai ya juyo da makiyanku a kanku kun ga da su suke korawa sai aka da su ake kora da su suke kashewa sai aka da su ake su ake kashewa sai ce liyabtaliyakum Allah ya yi haka ne dan ya jarraba ku da ya gama sai ce wala qad afa ankum wallahu dhu fadlin alal mu'min na yafe muku ni kuka wa laifin na yafe muku inda Allah subhanahu wata'ala natijar ita ce abin da ya janyo saba umarnin manzon Allah to yau sai mu kalla kowa a ɗaiɗaikun mu mu gani idan kana daga cikin waɗanda Allah ya taimake ka kana bin Allah bakwai ko takwas in ana samun kurakure biyu ko uku to kana cikin wanda ba su haifar ma da al'umman matsala ba amma idan kurakuranka su ne bakwai ko takwas ɗin alherinka bai wuce biyu ko uku ba wala kana cikin wanda suka haifar mu da mun matsala kuma na tabbatar da cewa da za a samu a ce mu da muke da awar musulunci a samu saba'in cikin ɗari namu mu muka fi kirki ko kuwa a samu talatin shine aka san haka ina tabbatar muku ba za mu zauna yadda muke ba amma akasin hakan shi zai faru akasin haka shi zai faru Allah ya kiyaye magana ta ƙarshe na daga cikin illar manya-manyan laifuffuka in suka yaɗu a doron ƙasa hatta ukuba na faɗa nake cewa Allah maɗaukakin sarki yana da sunna a doron ƙasa a ciki akwai al-ikhtilaf wa wallahi saban Allah yana janyo mu ta samun sabani da rigingimu tsakaninmu abinda bai kamata ba a yi ta rigima sai ga an zo ana ta rigima yasa ko masu da'awa ne kaga sun haɗu gwargwadon ikhlasin masu da'awar da yadda suka nufaci Allah gwargwadon yadda Allah ke sauƙaƙa rigima a cikinsu gwargwadon yadda suka cira Allah kowa ya nufaci duniya da aikin shi gwargwadon yadda Allah zai gwara kansa a ta rigima abinda bai taka kara ya karya ba a ta me a ta rigima a kan shi da haka magana ta ƙarshe wannan ita ce Allah ya faɗa ya ce ƙulhu wal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum Allah yana da iko in ya ga dama ya tura muku azaba ta sama akwai malaman da suka ce azaba ta fuskar shugabannin ku akwai wanda wallahi kana kallon shi ya zo zai gwamna a jihar ku ko ya zama shugaban ƙasa billahi allazi la ilaha illa hu ba Allah zai muku da shi in ba laifi mutane suka yi ma Allah ma akwai inda a jihohin su wallahi wa'annan mutanen ba su cancanta su zo su shugabanci mutane ba ba ka bane aumin tata arjulukum ko ta kasan ku kuna da yawa ga mutane mai minority ɗan tsirarru amma in kuka saki Allah sai Allah ya kawo ‘yan kaɗan ya ɗora akan masu yawa kuma ‘yan kaɗan su azabtar da wa ko mutanen da kuke ganin su kasantattu wulaƙantattu da ‘yan aikin ku ne ƙasa kuke da su da kun saki Allah sai Allah ya ara muku dama ya ara musu dama sai su dawo su yi muku me sai su yi musu hukuma kuma duk wannan ɗin muna gani yanzu ita ce maganar da al-Imam Ibn e a littafin sa mai fita hudarus sa'ada da yace wa ta'ammal huta ta'ala ka lura da hikiman Allah fi an ala mulukul ibadi wa umara'ahum wa walatuhum min jinsi a'malihim yadda Allah ke sanya wa mutane shugabanni daga irin jinsin aikin da suke yi sai ya ce ka annama a amalahum kaman aikin mutane fa zaharar. fi suwar wulatihim wa mulkin ita ta take bayyana a surar su. sai ce fa in istaqamu in mutane suka tsaya akan tafarkin Allah istaqamat muluku masu mulkin ma sai su tsaya wa in adalu adalat alaihi in suka karkace su ma sai su karkace wa in jaru jarat mulukuhum wa wulatuhum idan mutane suka zama azzalimai su ma masu mulki sai su zama haka sai ce wa in zahara fihim al-makr wal qadi'a idan makirci da yaudara i bayyana cikin mutane sai ce su ma shugabannin sai su zama haka wa in mana huquqallahi ladayhim wa bakhilu biha haƙƙin Allah da zamu iya yi muka ƙi muka hana muka ƙi bayarwa to su ma sai masu mulkin abinda suke iya sai Allah ya hana su sai su ƙi su su zo su karɓi mulkin mulkin ya zama musu masifa su kuma al'umma su sha wahala a hannunsu wanda abin da ake kira na san fa gwamnan jihar fada ana fama fa da matsaloli a jihar shi ya je ya odar macizai wai za a gwada kiwon macizai maciji ya kafta ma sahara kuma a ce ba maganin macijin yanzu sai an ɗauke ka kuma an yi waje da kai an je an nemo maganin macizi in ba hukuma ba ta yaya za Allah madaukakin sarki wa mutane haka to shine daga ƙarshe ya ce duk lokacin da wani in yana ƙasa da mu muka ɗora masa aikin da ba zai iya ba sai Allah ya turo wani wanda ya fi ƙarfin ka kai ma ya ɗora maka abin da ba za ka iya ba yayi magana ta ƙarshe ya ce to hikiman Allah a irin wannan zamanin ta ƙi ba za ta iya karɓa ma mu samu shugabanni irin Umar ɗan Abdulaziz ko Muawiya ballantana Abubakar da Umar da Usman a irin wannan zamanin ce na gabanmu yadda suke haka shugabanninsu suke mu ma yadda muke haka shugabanninmu za su zama in kana so ka gane wannan a zaman da annabi shekara goma a madina har ya koma zuwa ga Allah bai taɓa gina kurkuku ba dan ayi laifi ya kai mutum ya daure a ciki da annabi ya bar duniya lokacin da ya zamanto al'ummar ita ce lamba ta ɗaya wajen nagarta wa ya kawo ya dora musu sai da na abubakar amma da sai na bakar ya bar duniya lokacin da kwalitin ya fara raguwa wa aka kawo umar umar bai kai abubakar ba da umar ya tafi kwalitin ya ƙara yin ƙasa wa aka kawo usman usman ya kai sai na umar ne da kwalitin ya ƙara raguwa wa aka kawo sai da na abi bai kai sai na usman ba da ya yi ƙasa wa aka kawo alhassan dan ali bin abi talib alhassan kuma bai kai sai da na ali da kwalitin ya ƙara ƙasa sai aka turo mu'awiya mu'awiya kuma bai kai sai da na hasan ba da kwalitin ya ƙara ƙasa sai aka turo ya da dan mu'awiya kuma kaga ba yadda zaka yi ka haɗa shi da baban shi dan wannan sahabi ne wannan ba sahabi ne wannan ita ce sunnar Allah so abin da muke fuskanta yanzu to zai taimaka mana wajen mu rage abin da muke na manyan laifukan nan a tuba a koma zuwa ga Allah a yi addu'a Allah ya yi mana mafita wannan ita ce kaɗai hanya amma wallahi in dai mutane shugabannin kawai za su canza ba wanda zai canza ɗabi'arsa daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau wallahi ko an tafi kun wani ya zo sai kun ce billahi ladhi to ashe ma gara wani da wani ba haka ake yi ba har yanzu haka ake Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ayi hakuri na tsawaita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 الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأسمعنا فيه ما يسر نفوسنا واحفظ علينا ديننا وعقولنا ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاركو ni na matsa da muna da abubuwa ne kawai don zo mu gaisa da malam sannan kuma in saurari karatu Allah ya sani hasali ban san ma akan maudu'in da za a yi magana ba bare a yi tarihi kuma alhamdulillah a malam a karatu tukan nan da i kaɗai banda yanayin lokaci abu ne mai faɗin da daga farkon duniya iso mana wannan muhazara. me nake nufi da farkon duniya shine farkon halittar babanmu annabi adamu yadda Allah ya halicce shi da Allah ya ginda ya mushi a yi kaza a bar kaza a yi kaza Isamu sabo me natijar wannan sabon malam ya kawo mana malam ya kuma dan ɗauko awwalul mursalin annabi nuhu haka malam ya ɗaɗɗauko mai misalai ma'ana dai kenan maudu'in da malam yake so ya fitar mana a dunkule asar na zunubai ba wai kaɗai suna tsayawa ba ne a kan mutum suna da ainihin gurabe guda uku a alalfardi wal sannan shi a kankin kansa akwai abubuwan da za su zamanto za su bibiye shi a rayuwar shi ta duniya sannan kuma akwai abin da zai biyo baya wani indal mauti wani ma kuma ma ba'dal mauti wani kuma sai ranar alkiyama to a cikin duk bayanan da malam babu buƙatar wani ta'ali abin da za mu yi magana shine mu mai da hankali wajen kiyayar Allah saboda wannan sunna ta Allah Allah ya ce walan tajira lil sunnatillahi tabdilan walan tajira li sunnatillahi tahwila Allah in ba mu canza ba ba zai canza ba a cikin suratu ina jin suratu wannan cikin suratu da malam in an kabuta ce ina jin da ya kawo Allah ya ce wa qaruna din da malam ya faɗa wa fir'auna wa hamana sai ce mi wa qaruna wa fir'auna wa hamana sai ce mi wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin malan bai karanta a gaba Allah mai yace fa kullan akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alai hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa min minhum man aghraqna wama kana Allahu liyadhlimahum babu zalunci wa'annan in Allah ya kawo mana wa'annan isoshin wa'annan da igiri mutanen da ya lissafa wa qaruna wa fir'aun kowanne irin abin laifin da da irin hukubar da Allah madaukakin sarki sauka masa kamar yadda ya kawo su a jere to uƙubobin su ma ka ɗauke su na ɗaya sai ka gaya musu to saboda haka kowanne in ka zo malam ya ɗan yi maganganu haka akan wasu ga duba kissar fir'aun Allah me yace a cikin surat ah, ibn manta ba az-zukhruf ni Allah yana cewa ma asafuna taqamna minhum menene fa aghraqnahum ajma'in me yasa kuma aljaza'u min jinsil amal kun ga fir'aun yazo am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin mahin wala yakadu yubin falawla ulqi alayhi aswira min dhahab aw jaa ma'ahu almala'ikatu muqtarinin sai Allah ce fastakhaffa qaumahu ko rainin hankali ya raina ma sa tunani fa ta'awu innahum kanu qauman fasiqin sai Allah ce ma asafuna intaqamna minhu fa aghraqnahum ajma'in saboda min in ka biyo kissar a wannan sura da muke magana a dan baya za ka ga ina a fir'auna har zuwan annabi musa gidansa ta wani hanya ya ji nil saboda karfin wadatan mulki da wannan nil ma sai da aka yi masa jila har gidan wa har gidan fir'auna har fada dama kuma allah sai ya ce da me wahayna ila ummi musa an ardi fa idha khifta alayhi fa fil yammi wala ta kafi wala ta hazani a haka ya shiga saboda haka haka aka yi da har ta kafir auna zai je ina alfahari da wannan wannan ruwa na nil kai a ƙarshe kuma halakarsa a ina ta kasance a cikin wannan ruwa saboda haka haƙiƙa ni abin da nake so in daɗa jan hankalinmu mu sun yi yawa sun yi yawan da hasali malam ya kawo misalai da yawa to a kankin kanmu nan muna hanya shekaran jiya nake jiyan nan shekaran jiya na Kano da daddare a zuwan da yake mu an kafa wata doka daga goman dare irin keke nafi baya yawo wasu mata goma ta wuce da wajen rabi a lokacin ina dan yin shirin gida hakan dan sassiyo cefanin gida abubuwa haka zan yi tafiya wasu mata haka naga sun tsufa ko sun ɗin taƙaddamu haka wajen a shekaru haka dan Allah alhaji ka taimaka mana muka ga tun daga unguwa uku muke hannun a kafa kaza kaza da Allah tun da muna nan zuwa ka kai mu shekaka to na duba na kalle su na dan abun sai na tausaya musu na istihbarin matata uwa taya wallahi abin da zai baku mamaki muka je wajen gidan zu to sai na akwai wani kanti su ba makara ce masa da raki sai na dan yi fakin zan shiga ta sheka na daya wallahi matan nan su karko ga kayan da suka sata mun a motar nan a motar nan kayan da suka sata mu a irin kayayyakin da na siya ni da suke mun wannan abu wallahi ban san su ba amma tabbas ba abin hawa a shekaran jiya wannan to irin wannan mu ne za mu zo muna zagin shugabanninmu barayi kaza kaza kaza kaza kaza alhassan albasari ya ji wani mutum yana zagin alhajjaj ya du'u alal hajjaj ya ce da allah ka yi shiru uskut rahimakallah tuni ina jin tsoron in Allah ya cure hajjaju ya zamanto ma a samu alkhanazir alkhaira da su zamanto su ne jagororin a zamanto ba ma mutane ne za su jagoro waye alhas ina daga cikin kibaru tabi'in ya muta shekara na jin ta 111 Hassan al-Basri yake faɗan wannan shi na ganin lalacewar zamani a wannan lokacin shekara ta 100 kawai da goma zuwa da 11 na hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan Allah ba zai canza ba sai mun canza da yawa mutane suna cewa dan me kamar yadda malai faɗa su laifi ne ma kaka ce wai abubuwan da suke faruwa laifinmu ne laifinmu ne shi isa wai dan me zaka faɗa wani ma cewa ai malamin nan kuɗi aka bashi kawai yana so ya kare wani shugaba ne dan menene zaka ci kuɗi to saboda haka mutumin da zaka ga ya sata a masallaci kamar yadda malai faɗa ko ka zo ka mutum ya ce dan Allah ka rage mun ga halin da nake ciki na yi tafiya wajen minti talatin mace kuma amma a ɗauke ta zan girman Allah ɗin kuma ta yi sata da ɗebe mun ɗan turarukan da na siya da ɗan haka dai abubuwa abin da zai baka abin nan da ake cewa wai abin baki abin nan abin kunya sata tsakin kuka wai a ɗakin kishiya in za ka ɗawa mai kama mana wallahi body spray guda biyu sai wani ɗan abu haka dai irin na ciman yara haka duk to ko yunwa take ji saboda haka abin sai baka mamaki ala kulli hal wannan Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi ba dai zan rufe da shi maganar Umar bin al-Khattab Umar bin al-Khattab ya tura Sa'ad bin Abi Waqqas yana tuna mushi bayan yayi godiya ga Allah yana nuna masa su kada wannan buɗi da aka samu kun sa alakacin sai da na umar an samu futuhat kada wannan buɗi da Allah ya bayar ko yake bayarwa daula ta musulunci take buɗuwa a ainihin shagala kada a ainihin miƙe ƙafa mahalli shahid a cikin wannan doguwar nasiha tasa yace ku sani Allah yana taimakon mu ne kan abokan gabanmu saboda muna tsoron Allah su ba sa tsoronsa wa'annan mutane idan ya zamanto da mu da su muka yi kankankan a gurin saban Allah fahina idin alghalabatu lil aqwa in muka yi kankankan to galaba kuma wanne fi karfi shikenan ya fi ka technology ya fi ka makami abu nan shikenan sai bi ta kanka ya kashe ka saboda haka ice ku kula rindinar yaƙi katta haikewa saban Allah kasan mutum wani ya nisa da gida nan zai bude neman mata shaye-shaye da ici to wannan ba wani udda Allah yana taimakon mu ne saboda uddar da ibamu amma fa ba ta wani tanadi a udda ta tsoron Allah ya Umar amma ba wai da adadin mu Allah yake taimakon mu ba shi yasa za ku ga ko a farko yaƙin badar da 'yan adadin da Allah ya taimaki musulmai ai na gaba bai kai ba saboda haka har sai da ta kai mutum ainihin me ishirin Allah ya kamanta su da mutum ɗari biyu ɗari an kamanta su da dubu Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu an kuma alima an nafi to da fatan Allah madaukakin sarki saka malam da alkhairi yadda yake wannan jihadi Allah subhanahu wataala ya dada azurta shi da ikhlasi Allah ya karba masa dukkan ayyukansu da mu baki da kuma Allah ya mai da shi wurin iyalansa lafiya Allah ya ba mu ikon da'awa ga Allah madaukakin sarki illa ya samu kiyaye sabon Allah da zunubansa waɗanda za su ja mana fushin Allah assalamu alaikum wa rahmatullah misali ɗaya ina ganin muna tare da zuwa akwai wani ɗan Nijar da yake shugaba Najeriya wanda ya san Kaduna kan bypass wata rana ya ce wallahi ruwa ya taso kawai sai ya gama ta da wani ɗan ƙaramin yaro sabon haihuwa ne jibi ya ce wallahi sai ya tausaya mata su daga ruwa ya taso ga yaro sabon haihuwa tattare ta ba inda za ta bari, sai ya buɗe motar shi da niyyar ta shiga ya ƙarasa da ita zuwa inda za ta yi ya ce wallahi ko da ya je ta sauka yana duba ya ga wayar shi ta ɗauke ta tafi da waya haka ba ake yi ba, kuma daga bayi kuma waya mai tsada yana kira wayan na shiga ba a ɗauka tun yana bi har ya haƙura ko ya bar masoyi ya daina wannan fa shine fa irin halayen mu da kuma ɗabi'u mu saboda haka Allah ya ba mu ikon gyarawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh